ya ce yaya wani alama ne bawa yake gane Allah ya yi fushi da shi alama da za ta sa ka gane Allah ya yi fushi da kai shi ne kaga kana sabo kuma baka jin damuwa ka yi sabo kuma ka ji zuciyarka a ƙeƙashe take ka zama kallabal rana ala qulubihim ya zama kasat qulubuhum to Allah ya fushi da kai kenan shikenan Allah yana fushi da mutum ne dama saboda sabo don in ka gane cewa baka damuwa da sako kana ta yin abin da ka gana ma kana ta sharholiya kuma baka jin komi a ranka to Allah ya fushi da kai kuma ka san ba za ku kyakkyawan haɗuwa da shi ba kawai don ka gyara ka gyara malam ka ce duk wanda ya samu appointment ya biya kuɗin albashin shi haramun yake ci ni ban gane wannan tambayar mai yake nufi ba ya biya kuɗi albashin shi yana nufi wanda ya samu appointment da kuɗin wanda ya sayi appointment ni ban ce haka ba na ce dai haramun ne sai da appointment kuma na ce haramun ne sayan appointment amma ban ce haramun kake ci ba saboda akwai mutumin da haƙƙinsa ne a bashi appointment amma an hana shi an ce sai ya biya kuɗi nan idan ka biya laifin yana kan wanda ya karɓa ne ba yana kan wanda ya bayar ba na fata an fahimta amma yana ɗaya daga cikin abu mafi girman haramci kuma yana ɗaya daga cikin abin da nake gani cewa mutum zai samu mummunan matsala a wurin Allah wallahi ma'aikacin gwamnati jami'in gwamnati da ya kai matsayin da zai iya signing a ba wani appointment ya ce sai ya biya kuɗi yadda manya-manyan mutane a yanzu da su suka saci kuɗin gwamnati kuma za su ɗauki wani ɓangare na kuɗin su sai wa 'ya'yansu appointment ‘ya'yan talaka kuma su ta zama a banza suna ta karatu su ta ajiye kwalayen wani zai yi naziri ya yi firamare ya yi sakandare ya yi diploma ya je yi jami'a ya je yi masters ya je yi phd ba ya kure ba amma wallahi bai samu aiki ba yadda za ka gane irin wannan yanzu a department ina daga lokacin da na zama hod zuwa yanzu na yi intabiyu na ɗaukan ma'aikata ya kai sau uku amma duk lokacin da na ce ina neman duk da cewa a ɓoye ne ma za ka kira ina masu wane ina masu wane sai ka ga masu application wanda suke da phd sama da mutum goma kuma gurbin na mutum ɗaya ne duk sauran sai dai a basu haƙuri ina za mu je phd fa galibin waɗanda yanzu za ka gani a jami'a mutum ka sallame shi ya gama digiri na farko ya zo ya dawo ya rijista zai yi masters wallahi za ka samu bawa yana so bane ya ce na rasa mai zan yi ne ke sa gara in koma karatu sai ta tara kwalayen saboda bai samu aiki ba wanda ya samu aiki wa zai zauna yana ta tara karatu ba ya cire banka kafin ka kara karatun ba to saboda irin waɗannan mutanen ne masu sai da appointment kuma kullum ranar Allah sai an bada appointment a Najeriya duk yanda kaji an ce maka akwai yan bago akwai wace ce ana ɗauka amma sai ake yi sai kana da kuɗi don haka don Allah mutumin da ya ɗauko miliyan biyu miliyan uku ya sai appointment inda za a bashi albashin dubu ɗari biyu da hamsin kaɗai wanda sai ya yi wata hudu don Allah kana tsammani idan ya je aikin idan ya samu inda miliyan uku za su zo a rana ɗaya zai bari saboda yana gani duk asara ne duk kuɗin da kake biyansa kuɗin shi da ya saya shi ake biyansa don haka ina wasu kuɗin shi ma ya fara ɗiban nasa ina za mu je a ƙasar nan allah ya isa mai tambaya ta kusa da ƙarshe ta ce mijina ya sake ni ina haila amma shi bai sani ba sai daga baya ya sani shin wannan saki ya saku kwarai ya saku rashin sani baya bata saki na samu janaba bayan sallar asuba ban yi wanka ba kuma na yi sallar azahar da la'asar sai kusan magariba sai na tuna da janabar shin zan sake sallar azahar da la'asar kwarai za ki sake